وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما للمجد وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan safiya ta asabar 22 ga watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam daga makka zuwa madina a shekara ta 1443 ke daidai da 23 ga watan afrilu shekara ta 2022 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke a talatin da kubo avenue tora daga ladima road an gwari e, kaduna a wannan ƙasa samu ta najeriya ana gudanar da tafsirin littafin allah subhanahu wa ta'ala na mata a cikin wannan masallaci mai albarka a jerin gwanan tafsirin wannan shekara wannan shine majalisi na shida za mu tashi a suratul ma'arij sura ta tamanin a cikin jirin gwanan surorin alkur'ani inda Allah maɗaukaki yake cewa أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم الله من معارف يعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما Allah maɗaukaki a cikin wannan sura suratul ma'arij sura da take magana kan ɗaukaka da falala da girma da matsayi na Allah subhanahu wa ta'ala wannan sura a cikin jerin gwanon surorin ƙuƙani sura ce ta tamanin ko kuma sura ce ta 'in a cikin jerin kwanan surorin ƙurƙani ana da ayoyi arba'in da hudu wannan sura sura ce makiya idan an ce makiya ana nufin kafin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi hijira daga Makka zuwa Madina kuma kamar yadda aka samu hasari daga Ali bin Abi Talha daga babban malamin sa Abdullahi an Abbas turjuman al-Qur'an yanda Imam Abu Dawud da Imam An-Nasa'i suka fitar da sunan ɗinsu da isnadi in kike ma'arij din da ake nufi ai al-ulu wal fadl cewa ɗaukaka da falala ta Allah subhanahu wa ta'ala dalilin haka ne aka sa mata suna suratul ma'arij wato mustaqqatun min zil ma'arij ma'abuci ɗaukaka Allah maɗaukaki ɗaukakakke ne akwai abinda malaman tauhidi suke kira uluwul zat zatin Allah ɗaukakakke ne uluwul makan inda Allah yake ɗaukakakken wuri ne shine sama sannan kuma uluwul ƙahar. sannan kuma Allah na saman bayinsa yana tankwasa su yadda ya ga dama duka wannan wannan sura ta kunshi haka to daga cikin ɗabi'un surorin makka shine akwai kausa magana a ciki saboda kai shawa ba su yadda da lahira ba to Allah subhanahu ta'ala yana ta yawan nana ta maganin kiyama a cikin surori na makka sa'annan a gwarar tauhidi ake karantar da mutane saboda shi ne kaɗai abinda idan ya zauna a zuciya sauran abubuwan duk za su samu sauki idan tauhidi ya zauna shi ne zai hana zina shi ne zai hana tata shi ne zai hana shan giya shi ne zai hana tsafi sa'annan kuma shi ne zai kyautata mu'amala tsakanin abokan zama ko kuma tsakanin wa da kani ko ya da ƙanwa, tsakanin ƴaƴa da iyayensu shi ne zai sa su gane girman iyaye sa'annan kuma shi ne zai sa idan iyaye sun ce yi kaza da gudu ba za su ja ba za su aiwatar saboda girman iyaye bayan tauhidi babu abin da ya kai sa wannan yana daga cikin usulubi malamai suka ƙara wa juna ilimi a cikin wato ka'idan malaman ulumul qur'an da tafsiri akwai abin da ake kira nuzulul aya ko sura saukar aya ko kuma sura shi na ya rabu kashi biyu imma ibtida'iyun wa imma sababiyun kamar yadda shekul islam ibnu taymiya al-harrani ad-damashqi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yake faɗi a cikin muqaddima fi tafsir nasa kenan ibtida'iyun wato haka kurin Allah ya saukar da aya ko sura sabadiyun wani abu ya faru dalilin faruwar abun Allah ya saukar da haya ko sura su kutu guda don a warware wannan matsalar sai zama na cewa fitila ce an haskaka wa mutane hasken rayuwarsu da shi idan suka ɗauke ta za su tsira duniya kuma za su tsira a lahira da dukkan mu kasuwanci muka zo yi a duniya wanda ya ci ribar duniyar shine wanda ya ribaci rayuwarsa ta duniya ya nema lahira shine wanda ya ci riba mawadaci sa'annan kuma shine wanda ya ribaci duniyarsa kuma ya ribaci lahirarsa saboda a duniya ake shukan abin da za a girba a lahira in kuwa ta kubuce wa mutum to mutum ya yi asara biyu kasirar duniya wal akhira ya yi asarar duniya kuma ya yi asarar lahira zalika huwal al mubin haka shine taɗewa bayyananniya a idan wato mutane wannan Allah maɗaukaki sai ya fara da tambaya suka ce malamai suka cewa dalili kuwa shine tambayar nan ya faru ne kan tambayar da ƙuraishawa suke yi har suke gaba gadi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa Allahumma in kana hadha huwa al-haq min indika ya Allah in wannan musuluncin shi ne gaskiya daga gare ka kai ka aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da musulunci in har da gaske ne fa'amtir alaina hijaratan min samai ka saukar mana da lugudan duwatsu daga sama na bama bamai ba ruwa ba mana lugudan duwatsu na azaban wutan jahannama shi hijaratan min as-sama wato duwatsu a turo su daga sama su yi karishin ɗinmu su kakkashe mu a wikina bi azabin alim ko kuma ka zo mana da azaba mai raɗi wannan duka gaba gaɗi suka yi wa Allah cewa in har manzan Allah abin da yake karantarwa na addinin musulunci gaskiya ne to a saukan mana da duwatsu mu ji kawai ana lugudan azaba na duwatsu a kakkashe mu ko kuma wata azaba ta sauka sai mu gane cewa lallai abinda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gaskiya ne tun daga wannan abin daga sama to shine sai Allah madaukaki ya da wannan amsar sa'ala sa'irun bi azabin waqi' mai tambaya ai sa'ala sa'irun mai tambaya ya tambaye ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi azabin waqi'in da azaba mai faruwa ne akuwa kamar yadda Allah maɗaukaci ya ce wa yasta'jilunaka bil azabi suna neman gaggawan kai ka saukan musu da azaba walan yukhlifa Allah wa'da Allah kuma ba zai saba alƙawalin sa ba da cewa zai azabtar da mutane idan lokaci yayi Allah subhanahu wata'ala zai tabbatar da haka haka an samu ɗaya daga cikin tabi'ai ɗaliban Abdullahi ɗan Abbasin al'aufi ya naƙalto asari daga babban malamin sa turjuman alquran abdullahi bin abbas yake cewa sa'ala sa'ilun bi azabin waqi' zalika su'alul kuffari an azabillahi wa wahuwa waqi'un bihim wannan tambaya ce quraishawa kafirai da makka suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa suna so azaba ya faru yanzu su gani inda gaske ne ga azaban a ganta a kas saboda haka shi sa ibn abi mujay daga mujahid bin jabar ce, sa'ala sa'ilun da'a da'in bi azabin ya yaqa'u fil akhirah mai shelantawa ya shelanta mai magana yayi magana mai faɗi ya faɗi abinda zai faɗa cewa suna so su ga azaba da za ta faru ranar tashin kiyama ba kana ce mana akwai kiyama ba to mu fara ganin ta a duniya wannan gajara ce ga mutumin da aka kulle zuciyarsa wani idan ana mai nasiha sai ya mai da shi mai mai nasiha abin izgilanci abin shashantarwa abin wato wofintarwa yana ganin kai wato dakiki ne kai baka san abin da ke aka damuwa ba kai baka san ciwon kanka ba kai baka ma san inda rayuwa take ba saboda mutane da yawa idan suna yin ba daidai ba a lokacin da ake musu hada a lokacin da ake musu wato nasiha ake nuna musu illan abin da suke yi sai ya ga kaman kai baka ma san inda rayuwa take ba sai ya dinga ganin ka wawa wani sabaloto sabaloto kai baka ma san wato irin daɗin rayuwa ba da makamancin haka irin wannan shine suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai Allah ce lil kafirina wannan azabar da kuke tambaya da kafirai wa alaysa lahu dafi' ai laysa lahu dafi'un babu wanda ya isa ya tunkuɗe wannan azaba ta ubangiji da mutanen da suke kafirai ne ai marsad mu'iddin lil kafirin wato madakata ce da aka tattale ta wanda kafircewa Allah subhanahu wata'ala haka kuma wanda ya saba wa Allah wato Allah yana madakata kamar yadda Allah ce inna rabbaka ladir mirsad lallai ubangijinka yana madakata duk abin da kike yi kina tunanin Allah baya ganin ki ne in kina tunanin mutane ba sa ganin ki to Allah fa yana sane da ke idan kina sharri kuma kika ga komai na tafiya a gidan mijinki lami lafiya to wallahi lahira ki ake narka miki ake ba ki cinye da yanda in kika koma gaban Allah ba ci da abin da kake gaya wa Allah saboda mata ababen da mata suke yi ya wuce wani abin kwakwalwa ba zai ɗauka ba na ne kawai akan abin duniya kawai akan abin dukiya abin banza wanda za ka mutu ka fata a duniya ka zo ka da ita kuma wallahi ko kaci ko kaso sai ka tafi ka fata saboda ka zo ka same ta ne kuma dole ka fata mace za ta yi wa abokiyar zamanta asiri har ya kai ga ma mijinta ma baya gane yana aure da ita akwai mutumin da ya yi aure saboda an lullube kwakwalwarsa shekara uku bai san yana zama da ita ba shekara uku bai san yana zama da matarsa ba har ya zo ya sake ta duk bai sani ba sai bayan lokacin da abin ya lalace hata ma wani aure a wuri sannan ya zo yake tambaya ina wacce ina wacce bayan shekara uku aka sai ka sake ta sai fashe da kuka shi ne sake ta ba ya biyo gida tun daga wani gari ya shigo har garin kaduna ya zo gidan aka sai aka riga ta sake ta yi. dinga kuka ce shi wallahi bai saki matarsa ba saboda lokacin abin da aka masa ya fita a idansa kama yi wani auren kawai saboda abun duniya karewa to wannan azabar irin matan da suke wannan ɗabi'a kafin sai ya afka da su inda Allah ce wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun akuzaci Allah ke a akan abin da azzalimai suke abin da mutum yake yi Allah fa na kallonsa Allah na saboda wata za ta zo ta ce ita bi kada a haihu a wannan gidan inda an aure ta a shigo bayan da za ta yi to kadde a yi ne kadde a haihu wallahi akwai matan da ni na sani yanzu haka tun da aka yi aure mijinta ya kasa shiga ɗakinta yanzu ana neman shekara kenan da haka ana neman shekara ana shigowa zai tsorata tana shigowa sai ya tsorata wato in ta gaji dole ta koma gidan wa ubanta kuma wa suke wannan aikin mata kuma ki zo a yi wa ɗanki ko naki kanuwar ko ƴarki ki zo ki yi la'i. sai kuma ga shi kima wasu to wa'annan ababen da mata suke yi yana kai ga kafirci to in mutum ya faɗa ciki to ya shiga aiki na kafirci Allah ce irin wannan azaban laisa lahu dafi' babu wanda ya sai tunkuɗe shi wallahi sai ya afku sai ya afku akan mutum tun a duniya sannan a lahira kuma ya sha mamaki dan azabar da zai ci a wurin Allah Allah kaɗai ya sansa sa haka Allah maɗaukaci yace ce min a zin wannan azabar da za ta zo ga kafiri ga wanda ya saba wa Allah minallahi da Allah azabar take zuwa zil ma'arij ai ma'abuci daukaka da falala shine Abdullahi ibn Abbas ya fassara shi wanda Ali bin Abi Talha ya nakalto wannan magana daga Abdullahi dan Abbas kamar yadda Abu Dawud da Imam Nasa'i suka nakalto fassaran wannan kalma في المعارج يعني العلو والفواضل شيني ما أبو شيء أو كتاد فللا الله مدعوك كينا مجاهد بن جبر شيكما يا فسر ذي المعارج معارج السماء cewa ɗaukaka tafiyar sama sama ubangiji subhanahu wa ta'ala yake kamar yadda imamu tabari ya faɗi wannan a cikin tafsirinsa a ƙashin wannan aya sai Allah ya ce ta'aridul mala'ikatu mala'iku suna tafiya zuwa ga sama inda Allah yake kun ga a wannan ayar tana nuna kenan Allah kuma yake wannan raddi ne ga mu'tazila da jahaniya wanda suke cewa ba za a ce Allah na sama ba sai dai a ce yana ko'ina saboda haka shine wannan ayar tana karyata ƙidansu da suke cewa Allah na ko'ina yace zil ma'arij al mi'raji aw al shine tafiya kama. ko wan nuzul shine saukowa daga kama. sai nuna ne Allah madaukaki a sama yake wannan raddi ne gare su wanda ba su yadda cewa a ce Allah na sama ba alhasili ma suka ce duk wanda ya ce Allah na sama suka ce kafiri ne saboda haka wannan yana kayyata maganarsu Allah ma'abuci ɗaukaka saboda akwai uluwul zat nan akwai uluwul makan sannan kuma akwai uluwul qahar shine uluwul sifa kenan lillahi azza wajalla ne Allah ce ta mala'ikatu war ruhu ilaihi. mala'iku suna tafiya da kuma ruhi zuwa gare sa nan zikrul khas ba'da al'am kenan an ambaci ke antacce bayan an gane ai ya wadatu da Allah ce ta'rijul mala'ikatu anan sai ce ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana amma saboda ya nuna taukidi cewa tabbas a cikin mala'ikun akwai wani zaɓaɓɓe shine mala'ika jibrilu sai ce war ruhu ilaihi ruhi anan ana nufin mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam kamar yadda Allah ce tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha na sauka a cikin daren lailatul qadri da kuma ruhi a cikin wato daren lailatul qadr shine wa mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam saboda shine yake da fukafukai guda ɗari shida haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na ganshi sau biyu yana da fukafukai guda ɗari shida sun rufe sama da ƙasa kowane fuffuke guda ɗaya ya karaɗe sama da ƙasa ya rufe yana da su guda ɗari shida saboda haka wanda yake ƙara tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala sama yake ba a ƙasa ba kuma ba a ko'ina ba to shi ne Allah maɗaukaki ya ce fi yaunin a cikin wani wata rana kana ruhu. wannan ranan gwargwadon tafiyar cikin wannan ranan da zai kai ka zuwa sama 50 alfisana. sana tsawon tafiyar shekara dubu hamsin daga ƙasa zuwa sama to amma shi mala'ika jibrilu yana zuwa daga sama zuwa ƙasa kamar kyaftawan ido kafin kyaftawan ido daga sama zuwa ƙasa ya zo saboda gudun haske na mala'ika ya sha daban da gudun wuta ina fata an gane shine na aljanu sannan ya sha da gudun ɗan adam saboda shi kafa da energy ɗinsa yake shi kuma wannan wuta ne yana da gudu amma duk gudunsa bai kai haske ba saboda shi mala'ika ta Allah subhanahu wa ta'ala ya kinka masa to ana kwatanta nisan tsakanin sama da ƙasa Allah ya ce fasbir yanzu ana tausasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fasbir sabaran jamila ka yi haƙuri haƙuri mai kyawu ina ba an gani ka yi haƙuri haƙuri mai kyau idan an ce ka yi haƙuri haƙuri mai kyau da ake nufi da wannan haƙuri Allah subhanahu wata'ala ya umarci manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi saboda suna karyata shi suna masa gaba gafi shine yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق وأن suka yi wanda ba su yi imani da lahira ba suna hajjawa suna so a nuna musu alamar lahira hukuma da azabar da manzo Allah ke cewa za a yi musu a lahira to suna gaba gadi suna so su gansa a duniya kamar mutum mai matsafi yana ganin ai ya sha ko mai kafi yana ganin ya sha ai saboda duk abin da yake so za a yi masa kuma yana ganin ya samu abin da yake so saboda haka ya yi ba wanda ya gansa a duniya amma allazi khalaqal zalama yarahu wanda ya halicci duhu yana kallon ka yana kallon abin da zaki aiwatar Sa'annan kuma yana sane da abin da kike aiwatarwa to jin ranar da abin zai lalace zai tarwatse to sai ta zama abin tausayi a lokacin da kuma ba zai mata amfani ba saboda tun a duniya Allah subhanahu wa ta'ala yakan nuna mata ikonta kamar matar da ta gaya wa yadda da ba gadi ba ido na kallon ido ta ce ɗa namiji a gidan nan sai dai ki ganki sai dai ki sai dai ki ji labarinsa inda ta zo gidan ma ba ta haila kishiyar ta ce ce mata in dai ɗa ne a nan gidan saboda tana ta haifan 'ya'ya mata sai tana nuna mata dai ɗa ne namiji ba za ta haife shi a gidan ba don Allah wannan sai an gaya muku ba gado ake wa fada ba eh gado ake faɗa ko saboda an tashi lizzakari mizla hazin unsayni ko in aka hada ta wanda aka hada aka hada da wannan kaga za ta ci ladin shiya shi ne kawai lissafin tana zaune ta ce malam ko ni da ciki ke jikina ban san ina da ciki ba amma ita ta gano tana kallon ta ce wacce na da ciki ta je ta yi surkullen da za ta yi ta yi iya surkullen da za ta yi ina ciki ya fita ya ƙi fita ta yi ta yi ta bugun duniya ciki ya ƙi fita ranar da za ta haifi ɗan haihuwar guzuma aka yi aka tarasa ta komai sai da komai a jikin ta kasa motsi saboda tajetin ɗinta a kashe ta a kashe abin da ke kifa ta ce malam ina kallo da na sauka ta ce malam ba na iya komai ta ce wallahi malam ina kallanta ta tsallako inda kan yake ta ce ta tsallako ta tsallake ni ta zo ta ɗaga kai ta yaron ta ce ta yaro sai ka ce an taso jina? ya yi kama da ubansa lalle yaro kai ne abubakar mahmud dumi ta ce a gabanta shi take faɗin wannan kalmar wato an yi ya fito ko sai da ya fito to mata ina za mu kai duniya kacce manta fa ce kin haifi yaya kuma kin ce in har da gaske ne kina kaunar mijinki me yasa za ki lalata wa 'ya'yan mijinki tunani da kuma rayuwa kin wannan ƙarya ce kika ce kina tsanan mijinki ƙarya ne a tsanan shi kike ba kawai abin hannun shi kike so kuma shi sa ko da ya mutu ya bar miki ba zai miki amfani ba daman ba zaman Allah kika yi da shi ba sai abin ya lalace ko kuma Allah ya jarace ki ke kuma a dan fara miki son wani ki ji kaman ba za ki rayuwa ba in babu shi shi kuma kawai ya samu salwa daga kama dukiyar da kika tara yayi him yana zama him da su shi kuma ya karce ya kyale ki an ga da yawa ai haka ake musu ko bashi ne suke ci suka ci kuma shine suke biya shi sa dole a kyautata mu'amala saboda rayuwa ta yi kyawu to Allah ya ce fasbir sabaran jamila ki hakuri hakuri mai kyau shi ba hakuri duk wanda kaji yayi hakuri bai ci riba sa ba gajeriya ce in je kai haƙuri ko cikin haƙuri ba ki ci ribar ta ba to kin yi gajeruwar haƙuri ne in da za ki haƙuri wallahi sai kin ci ribar sa ka ce ne mai haƙuri yakan yakan dafa dutse har ya sha roman romansa anan magana ce akwai balaga da fasaha a ciki kun ya san dutse ba abin da ake ci ko ya ke kashe ya ke kashewa ko abin da ake nufi in dai ka yi haƙuri ka jure ka jure sai za ka ba da labari fa'idar da zai zo daga cikin wannan haƙurin wani lokaci in za ka ba da labari za ka ba da labari ne kana kukan farin ciki da Allah ya kwarin maka sai dai ne juriyar ce ita ce muka gaza kuma mata dole a jarabce ku a mu'amala ta zamantakewa na aure saboda dukkan ku a nan ba ku da hanyar da ya fi kowane hanyar tsadan shiga aljanna kamar zaman gidajen mazajen ku shi a dole a jarabce ku kai? ku kuwa me ya kamata sai ku sa haƙuri a zikatanku aure haƙuri kuma ku saki fushi saki uku ku aure haƙuri sai ya zama shine tufafinku shine ruwan shanku shine abincinku shine takalminku shi ne abin hawanku shine rayuwarku an katakaf ɗinka sai ku ga Allah subhanahu ta'ala ya kinta miki natsuwa kina cikin damuwa amma in ba ke kika buɗe baki kika faɗi ba wanda ya sani har wani ya ganki a waje dinga sha'awa ne dalili saboda Allah ya kinta miki hakuri kuma wallahi idan aka yi shi za a ci ribarsa in dai ba a ci ribarsa ba to gajeruwa ce to wannan shine karatun da ya kamata ku dinga dasa wa ‘ya'yanku musamman mata cewa ne ki zama mai haƙuri kullum in kika ji abu an ce ki haƙuri ki haƙuri ba wai ana nufin ki ji ana tsoron nemaka a ba daidai ba ne a'a saboda haƙurin shi ne ya alkhairi gare ki kuma shi ne wanda za ki ci ribarsa duk a duniya kafin lahira Ina zuwa biyayya ga Allah in ba haƙuri za a yi shi ba na amsa ba in ba haƙuri za a yi biyayya ga Allah sa'annan in ba ba haƙuri za a iya kamewa daga sabawa Allah za a iya ba za a iya ba kun ga haƙuri ne gishirin rayuwar mutum musamman kiyaye mata saboda haka in kika ga mace kullum ana huci kamar maciji ah, abin tausayi ce saboda ke ba kwalliyarki ba ce fushi saboda idan kika yi daneji zai kawo miki a rayuwa inda ɗa namiji ne sai a ce da sauki amma mace zai haifan mata da musiba wanda yanzu kika je kira fushi a gidan mijinki karshen ta dai dole za ki fita da gidan babanki duk abin da kike so duk gatan da kike da shi kwalliyarki shine a ganki a gidan mijinki shine kwalliyarki ina fata an gane duk ilimin babanki ba zai aure ki ba ko duk girman gidanku ba za a rike ki a gidanku ba dole dai sai kin fita daga gidan haka kuma duk sarautan gidanku dole dai sai kin fita daga wannan gidan inda za ki shine naki gidan haka kuma duk mulkin gidanku dole dai wata rana za ki fita daga wannan gidan za ki koma wani gida sa'annan kuma duk arziki da ake da shi a gidanku ba shi bane naki gidan da za ki shine naki arzikin yake to kun ga wannan idan mace ta samu wannan tarbiyyar to ba za ta rudu da wani abu ba saboda ta san cewa ne shi rayuwa na kyamace yana bukatan haƙuri shi sa laraba suke cewa bisabri yalinu lakal hadid da haƙuri dutse a wato ƙarfe yake laushi gare ki har za ki iya sarrafa ƙarfe yanzu makeri idan ba yi da haƙuri zai iya lankwasa ƙarfe sai ƙarfe busasshe ne da ƙarfinsa amma haka za sa shi a wuta makeri ya sa wuta yana zuga zigi ana hurawa alal akalla wani ya ɗauki awa ɗaya ko biyu kafin ma wutan ya kama ƙarfen da zai iya lankwasa shi ko sannan kuma ya ci gaba da dukan ƙarfen yana ƙoƙarin tankwasa shi in bai yi wannan haƙurin ba aiki ba zai iya wannan aiki ba amince wannan to wannan yana nuna mana haƙuri idan mutum ya yi shi mai kyau to zai amfane shi a duniya sa'annan kuma zai amfane shi a lahira shi ne asbir sabaran jamila ka yi haƙuri haƙuri mai kyau to shin wannan za a iya cewa akwai mafhumul mukhalafa cewa akwai haƙuri mara kyau? ha? wane kai haƙurin ka ma ya kai da kaza a'a duk mutumin da kaga ya yi haƙuri to yana da amfani annabi yusuf alaihi salatu wassalam lokacin da ɗan uwansa suka tura shi cikin rijiya Allah ce wa auhayna ilaihi latunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun sai Allah ce sai muka yi masa wahayi latunabbi'annahum bi amrihim hadha wallahi zaka ba su labarin wannan aikin da suka yi aika aikan nan da suka yi maka na jefa karijiya saboda suna so ta halaka ka wa hum la yash'urun ba su san kai kake musu wannan tambayar ba ya aka kare sai ce hal alimtum ma fa'altum bi yusufa id antum jahilun ya basu labari ko bai basu ba ya ce shin kun san abin da kuka aiwatar aika-aikan da kuka yi ga yusuf lokacin da kuke cikin jahilci da wauta ya musu kanta ko bai musu ba kaga sun zo shi ya gane su amma su ba su gane shi ba waje a ikwatu yusuf ko a fadakalu alaihi fa'arafahum wa hu lahum munkiru su ba su gane shi ba amma shi ya gane su Kalu a anta yusuf yanzu kai ne yusufu da ya haƙuri an cimma manufa ko ba a cimma manufa ba kala ana yusuf wa haza akhi kaji manallahu alaina E ni da yusuf kuma ga ɗan uwana innahu man yattaqi wa yasbir shine muhalli shahid inna Allah la yudi'u ajra muhsinin duk wanda ya ji tsoron Allah yayi haƙuri duk da cutar wanda ake masa ya maida al'amarinsa zuwa ga Allah Allah baya taɓa tozartar da mutumin da ya kyautata alaƙarsa da shi kamar shi wannan to haka ce ma saƙo ne ake nuna miki kika yi haƙuri da zamantakewar da kuke yi tsakaninki da mijinki ko tsakaninki da abokan zamanki in Allah ya rubuta miki to wannan haƙurin da za ki yi Allah ba zai taɓa tozartar da ki ba za ki ga sakamakon haka haka kuma in Allah ya kaddara ke eh, na ci jarabawan ba ta abokan zama ba ne ke ka ce amma Allah ya addabe ki da wato dangin miji wanda in aka zo kusa da su akan ce wayo kashi wayo kafa min nan yi min tausa a nan zamo da bala'i ko? to kika yi haƙuri da su amfanin da zai zo daga baya ke kanci za ki dinga mamaki ya aka yi Allah ya tankwasa miki su suka koma zuwa gare ki to amma kuskuren yawancin mata suke yi shine ita ce ita ba ruwanta da mijinta na kautata ita ba ruwanta da dangin mijinta Allah kin yi fawul kin yi fawul a yadda za a yi kina ƙaunata ki ce ba kya kaunan yan uwana ai ba zai yi ba amince dole ki yi haƙuri da cutar wanda za su yi miki kamar yanka in Allah ya jarabce ki da uwa ba mutumin kirki ba ko uba ba mutumin kirki ba kina fallasa shi ne a duniya a haƙuri da shi kike ba kuma hakki ma rufe asirin ba ki faɗi to haka su ma za ki haƙura da su tunda yanzu zamantakewa na aure Allah ya ƙaddara kun zauna tare sai ki haƙuri ki mai da al'amarin zuwa ga Allah subhanahu wataala shi sa manzo Allah ce wasabru biya'un hakuri haske ne irin ta rana hasken rana yana da kuna ko bai da kuna yana da kuna ko da daddare ai akwai haske wani iri na wata idan muka fito muka tada haske na wata ya muke ji ai daɗi muke ji haske na wata za mu ga ba zafi ba kuna a jikinsa amma haske na rana ya ake ji yanzu kika fita yanzu a ga ranar ta fito talba kika tsaya minti goma za ki ne, ana tatse gumi saboda ne zafin rana to haka shi haƙuri yake da shi yana da kuna amma idan aka yi haƙuri za a ci moriyarsa haƙurin ne ake yin gajeruwa shi sa ba a cin moriyarsa to wannan haƙurin da Allah subhanahu ta'ala yake ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya taƙaita ga manzan Allah bane ya wato alƙuran sa ne ga baki da Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun lallai abun koyi mafi kyau ya tabbata da sha'anin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku a matsayin ku na mabiyansa ku ɗauki rayuwarsa ita ce fitila a gare ku ku zama masu haƙuri haƙurin da ake cewa iyaye mata ku yi shi ku aure shi ku ɗabi'antar da zukatanku da shi ba komai bane yana jawo muku alkhairi shi sa wata rana da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wata mata ɗanta ya rasu ta je bakin kabarin ta zauna ta dinga shirga kuka inda zaman ɗabi'a ce ta larabawa idan an yi mutuwa wato ka nuna alaman damuwa cewa ɗanka ya rasu shine a ganka kana ihu ana ihu ana yaga riga su kowace al'umma da nau'in nuna damuwarsu na mutuwanta kamar libya su idan an yi mutuwa rotsau ake yi duk galashin da ke cikin aiki sai ta fasa madubi ne wannan kaza wai shi ne ke nuna alaman bakin ciki ka nuna kauna da bege da damuwa ai taro tsaufa a rika kasa tashin a watsa a yi kaza duk wannan a yaga riga duka wannan alaman cewa ka nuna damuwa a sudan kuma su yadda suke yi idan an zo da gawa mata ne za su rike gawan makarar ana da suna da ana da suna da ana ja suna ja wato wannan alama ce ta kauna da bege da nuna cewa lallai sannan kuma akwai wacce mace guda ɗaya da ake samunta wanda mata ake a zaune haka ita idan ta zo gidan mutuwa ita ce za ta karaɗe mata da kuka in ta zauna za ta yi wani magana na kasa zuciya idan ta fasa wani ihu wayo kisan mata ana ji wata ma kawai kukanki ma zai sa ta kuka Allah sarki wallahi ina da kasaya mata shi kenan ita ma sai ta barke da kukan saboda ta ganki kina kuka to haka ita za ta rikita wurin sai kowa ya kuka ita kuma wanda aka yi wa mutuwar sun san mata da alibidi tana nan ta sa ido ta kasa ta tsare eh wacce ta mun kuka wacce ba mata mun kuka ba wannan ba mata mun kuka ba wannan ba mata mun kuka ba Allah ɗaya gari ban ba wannan ba wata mun kuka ba wannan ba wata mun kuka ba tana nan ta yi makin ta ke ma in an miki mutuwa in ta zo gidanki ita ma wuki wuki za ta yi ba solidarity ba solidarity e eh, tun da ke baki mata kuka ba ita ma ba za ta yi miki kuka ba a naki mutuwa ita ma sai ta yi dogon in kin zo kira tambaya wace me na miki wato ya zama biki ba wace mai na kin zo gidana an mun mutuwa ba ki kuka ba ai ni ma da aka mun mutuwa ranar nan ki ma ba ki mun kuka ba ki za ni ma ba zan miki kuka ba ya zama biki wato wannan yake nuna wato yanayin yanda mutane suke to irin wannan abin yakan rikita al'amari na rayuwar ɗan adam shi sa ake so ki yi haƙuri ki aure haƙurin sai haƙurin ya zama tufafin ki kuma duk inda kika je sai ki dinga sai ki zama abin sha'awa kowa za ta gana ta wata na da haƙuri ina ma da ni ki to eh, sai a ce ina ma da ni ki shi sa wannan yana daga cikin abin da ake so ko da yaushe da kike ji kin samu matsala da mai gidanki kin zo gida mamanki ta ce ki haƙuri ba a banza ka ce ki haƙuri ba da mamanki ba ta yi haƙuri da babanki ba da ba za ki taso ki ga babanki ba haka shi ma da mahaifinki bai yi haƙuri da mamanki ba da ba za ki taso ki gansa tare ba kowa na haƙuri da kowa ne don ba mala'ika ba ne shi ce ma mamanki ba mala'ika ba ce duk kirkin ta wata rana sai ta babanki wauta ce da kanki wata rana kina gani hakki ce kai mama ce da kanki za ki gani haka shi ba duk kirkin babanki wata rana sai ya karta wa mamanki rashin mutuncin da za ki gani ke da kanki ce kai baba wannan ɗabi'a ce har Allah ya kinsa shi to haƙuri ake yi da juna to wannan haƙurin shine gishirin rayuwarki da za ki samu jin daɗin rayuwar zamantakewa na aure duniya ce ta yi kyau sa'annan kuma lahira ce ta yi kyau amma idan kika ce ba za ki haƙuri ba to ina gani sai an ya mazajen da za ki aura a duniya don ba yanda za a yi ki zauna ki mu'amala da wani ba a cutar da ke ba ba a miki ba daidai ba dukan ku ba mala'iku bane ke ba mala'ika bace shi ba ba mala'ika bane duk kirkin sa wata rana sai miki rashin kirki duk rashin mutuncin sa wata rana sai miki kirki haka ke ma kike to ki tarbiyyatar da zuciya ki kan cewa haka rayuwar take to idan ana cuɗa ne in cuɗa ka sai a zauna lafiya kuma wannan saboda haka haƙurin nan na zamantakewa na aure da kuma mu'amala shi ne ke kawowa ba macen da za ta so kawo mata kishiya ɗabi'a ce kishi wani abu ne wanda Allah ya kintsa wa ‘ya'ya mata amma idan ta zo sai ki haƙurantar da zuciyarki ku zauna zama ta addini zama ta neman aljanna shi kenan ita mace ya ka bake ki saboda ke aljannan kike so duk macen da ta nemi wani abu kuma kasa da aljanna a gidan mijinta ta yi asara saboda ba a neman komai a gidan miji sai ya wuce aljanna haka su kuma ‘ya'ya ba a neman komai a wajen iyaye kamar aljanna yadda ba ta ɗauki mamanta ɗani wajen shiga aljanna ba ta yi asara duk yadda ba ta ɗauki babanta ɗani wajen shiga aljanna ba ta yi asara saboda haka duk dokar da mamanki za ta baki wacce zo nan da kike yi ina kaza ne shi zo ki min kaza to wannan abin a take wajibi ki barsa idan kika ce sai kin gama kin saba Allah sai kin gama abin da kike yi sannan aji ki abin nan aman ki ta kira ki ki je ki kin saba wa Allah kuma da za ki mutu a wannan lokacin ki sauki shine ki shiga wuta ina fata ana jin wannan karatun dole 'ya'ya ku san cewa iyayenku suna da haƙƙi a kanku bayan haƙƙin Allah da manzo Allah duk duniya babu wanda ke da haƙƙi a kanku kamar iyayenku amma da zaran kin yi aure mijin da ya aure ki duk ƙanƙantansa duk talaucinsa duk rashin ƙimarsa ko da shi ne asfalin safili ne ya fito daga karamin gida ke kin fito daga babban gida ko to babban gidan nan shi ne gidan mijinki wannan ƙanƙantarsa ɗin nan ya haƙƙin da yake da shi a kanki ya ɗara na babanki ya ɗara na mamanki kuma da babanki da mamanki za su saki wani abu shi mijin ke ce ga abin da yake so ki addana mijinki kika je kika yi na babanki da na mamanki Allah bai karba ba dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Imam an-Nasa'i lan tu'addi al-mar'ata mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mace ba za ta sauke haƙƙin ubangijinta ba sai ta sauke haƙƙin mijinta ma'ana ki ma ba zai samu shiga ba a wurin Allah sai kin sauke haƙƙin da mijinki yake da shi a kanki sannan sallolin da kike yi da azumin da kike yi Allah zai karba hidiman da zaki wa mijinki kin anan yana nuna girman haƙƙin da miji yake da shi akan mata a ce sallar da kike yi da azumin da kike yi da ibadar da kike yi da tilawar Allah ba zai karba ba sai kin sauke hakkin da mijinki yake da shi a kanki kin san kuwa ba karamin hakki bane saboda ka haka kada ki ce ha haka kurin yanzu zaka zo ka takura ni kaga a'a shine ya aure ki Wannan kuma yana daga cikin kuskure da wasu iyaye suke yi kin aurar da ɗaya sai a zo kawai sai a ce wacce ki zo ina so in ganki yarinya sai ta tafi a tare da neman izinin mijinta ba kawai ina kike sai ta ce babana ya kira ni ko mamana ta kira ni eh yanzu ba ki da hurumi a kanta yanzu miji shine ke da hurumi a kanta saboda haka ke idan babanki ko mamanki ta ce tana so ta ganki shi yanzu addini ne ba ra'ayi bane kike kira mai gidanki a ah. yalla da gida yana so ka min izini ina so in je gida zan je in ta, mamana ko babana ya ce a'a ba yanzu ba ki bari sai lokaci kara ce wallahi baba ne ko baba ne ta ce don Allah nemi alfarma a wurinka ka ga min kafa yanzu don Allah tana so in gani tana so ta gani zai ji daɗi an ba shi haƙƙin ki ko an girmama shi zai ce a ah, to ku tafi a komai a komai ki je yaushe zan dawo zai ce a ah, duk lokacin da kuka gama saboda a nan an ba shi haƙƙinsa haka iyayenmu a da haka suke yi yanzu kuma sai ki ji kawai ya kira waya eh, zo ina so in ganki baba na ce in zo yana so nema kokari kenan in ba ka ba kawai ina zaki zan je wajen ubana ko za ka hana ni ne in ya hana ki ta hannu yanzu ba babanki ba ne yanzu mijinki ne aurenki kuma ya fi gidan babanki ki gane ko me kuka mallaka kuwa kuma duk abin da kuke da shi na na na sarauta in sarauta ne ko mulki in mulki ne in dukiya ne haka haka ma in ilimin ne duk abin da kuke da shi na ilimi yanzu gidan miji ya fi wannan saboda aka dole ki bi dokan miji kuma dole ba ba ne ya samar wa kansa Allah ne ya tsaura wannan haƙin ya ce miji aka ba kuma haka ake so ki samu aljanna wa'annan dokokin shi ake so in kika bi za ki samu aljanna to amma mata da yawa a nan sai ta ce ubana da ya haife ni uwata in ba ta haife ni ba yaushe za ka ni? haka ce kana so wallahi baka isa ba sai na je aure da yawa na mutuwa ta irin wannan shi kuma ya ce oke ana nuna mai gaba gaɗi ko da isa ana tafiya ce to ki zauna a gidansu ya ce ai bayi da mutunci bayi da kaza ku ne kuka yi rashin mutuncin saboda ba haka shari'a ta ce ku yi ba tsakani da Allah iyaye kaka da kakanni haka ake mu'amala da arewa da yanzu an zo da wayewa wai na boko Mango Park ko kun je kun yi kun je intra kun je waye kun je kun yi karatu saboda haka al'adan wa'annan mutanen na fitsara shi ne za ku zo da shi ku ce shi ne za a yi mu musulmai ne ko turawa da suka zo najeriya sun zo sun tafi arewa suna da tarbiyya suna da ne suna da mu'amala ta addini shi sa suka kasa yi mana direct rule sai kuma na ne indirect rule kenan suka yi amfani da wato sarakanmu suka yi suka mulke mu shi yasa ba za a bi wannan tarbiyyar ba Allah ya samu dace saboda yanayin lokaci za mu tsaya a nan sha Allah subhanahu wa ta'ala mu yi haƙuri saboda lokacin da aka samu aka samu akasi muka ja goben Allah ya ta shi ne za mu karkari wannan tasiri na wannan shekara saboda daga gobe sati ba za ta zagayo ba a ce mana cikin watan shawwal ne saboda haka a goben Allah ya ta za mu karkare wannan karatu gabaki daya za mu yi bayani hankalin da muka ɗauka a kan tasbi in sha Allah idan muka zo shi ma za mu warware shi a in Allah ya yarda sai kuma ga wanda ke da tsawon rai da zai iya ganin shekara mai zuwa daga fara zuwa yanzu akwai wanda suna zuwa nan yau babu su an gane shi wannan kai ya ishe su ishara akwai wanda kuma tare ake zuwa da su amma yanzu ba za su iya zuwa ba wani ujiri na rashin lafiya ko makamancin haka to shi sa ake so a ribaci lokacin da ake da shi kafin lokacin ya kubuce wa mutum a rayuwarsa saboda haka iyaye ku sa ido a 'ya'yanku musamman mata ku sa ido a 'ya'yanku musamman mata sannan kuma ku sa ido a 'ya'yanku musamman maza dukkansu kada ku kyale su saboda ne saboda kuna barin gaba shi da wa'ansu abubuwa sai su zo cikin ƙanƙanin lokaci su rikita muku gida kin dike kina gini kin ido gida wani sai zo ya rusa miki gida Allah ka shirya da mu Da mu amsa tambayoyi insha Allah subhanahu wa ta'ala sai mu tafi akan maka na'am dinga musu wa'azin mata sannan na biyu ta ce ana ramin sallan tarawih don mutum ya yi kamar a hudu ko biyu da eh, E, za a iya ramawa kuma in kika da dama za ki iya takaita tunda tarawihin shi akalla shine a goma sha ɗaya sai kika samu misali shida saboda kin yi musu in kika koma gida za ki iya amfani da wannan damar ki ragowar da suka rage miki kuma in kika takaita akan shi yayi saboda ba ki saba ba amma in kina so to za ki iya rama shi eh shi ma sunna ce ba laifi ba mustahabiya na'am tambaya ta farko eh ko eh insha Allah za mu duba a wannan ma a matsalar inda sha Allah muna tsarin za mu dinga tuka na mata shi amma da lahadi ne in Allah ya ta za mu sanya shi na mata a wannan matsalaci a kamar daga karfe goma zuwa sha biyu in Allah ya yarda idan mun tsara shi za mu sanar insha Allah kuma za ku ji daga ɗan uwa. Wannan ne da ce malam ne hukuncin cikin alkur'ani da gashi ba e, da kari wasu sun ce wasu sun ce dole ba dole ba da kari eh tun magana zaki da ubangijinki magana ce ta ubangiji saboda haka yana da kima in ba ki sa dan ba ba a ce kin yi laifi ba amma ana so kina kina tattaunawa da ah, ubangijinki ya kamata a ce kin yi kwalliya kamar yadda idan za ki zauna ana jiran miji ko ba tsaya ake a kasa a tsare ba a yi kwalliya har a ɗan sa wani ɗan dimku ana jira ya zo ba idan ya zo eh, yana shigowa sai ka jana ne gida a ɗan mai dimku a ɗan sa dubu saboda ya gano irin duk a jawo hankalinsa ne aiko ko ubangiji shi zai baki aljanna idan ya baki aljanna ba wanda ya hana ki ko kuma ya haramta miki aljanna a duniya ba wanda ya baki idan kuma ya baki arziki ba wanda ya talauta ki idan ya talauta ki kuma duk duniya ba wanda isa ne ya arziki ya azarta ki sannan kuma idan ya ya miki ki, ba wanda ita ya kinka miki wannan damuwar in ko ya tattaro damuwa ya mulmula ya mulmula ya jeho miki ba wanda ya isa ya kawo miki da shi amince wannan saboda haka ladabi ne kyakkyawa idan aka yi haka da ya fi amma in ce haka ba za a ce kin saba wa Allah ba na waka haramun ne masu bin su halakakku Allah ya kira su masu bin mawaka halakakku ne ba yanzu ana magana shi ne mawakan ba su maziya masu bin celebrity ko eh masu bin celebrity Allah ce halakakku ne ba ma ana maganin su celebrity ba su karan kansu masu bin su su walar da kansu akai Allah ce wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun mawaka halakakku ce bin su halakakku duk mutumin da aka ce ya halaka ba labari ba labari saboda haka shi kwata-kwata laifi ne ina fata an gane amma a karan kanki ke a karan kanki za ki iya zuwa ki shirya waka na mata da miji na soyayya ke da kanki bakin ki kina mai waka ki mai rawa a gaban shi shikenan amma ki saurari music na wani kina mining ɗinsa kina zuwa kin kunna shi kina mai rawa wannan haramun ne abanci wannan saboda jin kiɗi haramun ne abanci wannan amma ki a karan kanki za ki haɗa watsanki ki zo gaban ki kina mai rawa ke da shi ba kiɗi a ciki ke da kanki kike yi wannan babu laifi amma in wanda za ki sa shi kuma a social media ne ana ɗaukan ki shi kuma ya zama haramun saboda kai ba mijinki kaɗai zai kalla ba akwai mutane da yawa da suke following ɗinki su kuma duk wanda ya gani ya kalli hatta tsintsiyan hannunki kaɗai duk namijin da ya gani da ba muharramin ki bane tsinuwar Allah ne a kai in ga wannan yana da cikin dalilin da ke sa mata da yawa ke shiga wuta wanda mata ba su ɗauke shi wani abu ba Allah ka shirya da mu na uku ta ce suwa ne ne wanda jikinsu ba zai ta ba wasu mutane ne wanda jikinsu ba zai ta ba mutumin da ya kuka don girman Allah duk mutumin da ya yi kuka don girman Allah yana ganin girman Allah ya zauna shi kai da shi ba mai ganin sa sai Ubangiji ya fashe da kuka yana ganin yana girman yana ganin girman haduwarsa da Allah ya fashe da kuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai sa su a inuwarsa ranan da babu wata inuwa sai sai wannan inuwar ranan tashin kiyama Allah ka sa mu a ciki malam Allah hukuncin da shiga gidan ba tare da sanin amma shigan saboda uzuri ne saboda baya sai eh, duk da haka laifi ne sai dai ki sharaɗi da mai gidanki mai gida halalin ce min in wani abu ya taso a gidan makwabta in leka idan ya ce shi kenan fine in kuwa ya ce a'a abin da zai faru baya halatta ki fita sai kin nemi izininsa saboda duk lokacin da mace ta fita ba tare da izinin mijinta ba manzo Allah ce la'anat hal malaikatu hatta tarji'a malaiku za su ta tsine mata wacce yarwani da hakkin sa a kira sunan babanki Allah ya tsine miki albarka haka za a yi ta ki ana gaya miki in awa goma kike a wurin kika awa goma nan kina cikin tsinuwar mala'iku har ki dawo gidan mijinki kin ku sai ba karaman aiki ba Allah ka shirye da wa Allah muna addu'a daga albarka Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi da ya yi mana damuwar amin shi ba albarka tawfifiyya haka ce abu na da albarka sai abin da nassi ya ce yana da albarka saboda haka kun ga iyayenki nema nemi albarkansu saboda mamanki da babanki su ne aljannanki shi ne duk duniya baki da wanda suka fi su kuma duk abanki ya ce Allah nake albarka to duk duniya duk wanda zai ce Allah nake albarka kasa da na babanki yake ya mamanki ta kalle ki ta ce wacce Allah nake albarka duk duniya babu wanda albarkansa yake na baba da mama ba ma kaman uwa saboda haka a fara neman yaddan iyaye kamar shi wannan muna fatan duk abin da kike fata na alkhairi Allah ya kinsa miki shi ya zaki shi kuma duk abin da kike jin tsoronsa na sharri Allah ya kare ki da sauran musulmi gabaki daya na'am idan mutane da yawa idan ka tambaye su don me suke aure wasu yi don su daga juna wasu kuma suna Allah ne sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka ce saboda suna kaunar wanda suke suna kaunar wanda suke tare da shi wasu kuma wasu kuma kawai sun ga ana yi ne kawai su su ma za su su taya mutum zai a wurin dan eh hadisi ya inganta cikin sahihu muslim hadisin ali bin abi talib manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah wa ankaha lillah iman duk mutumin da ya kaunaci mutum don Allah ya kyamaci mutum don Allah ya ba mutum don Allah ya hana mutum don Allah ya yi aure don Allah manzo Allah ce ya cika imani Ko shi aure ibada ce wannan daga cikin kuskuren da iyaye da yawa suke yi ya kamata a ce kina da yarinya ta je ta yi karatu amince nan ta yi karatu an kai ta turai ta je ta yi karatu ko makamancin haka ta dawo ana bukatar orientation na addini don kun ajiye musu malami a gida yana karantar da shi wallahi bai wadatar ba tana bukatar yadda kika tura ta boko nan ta yi haka tana bukatar ta je islamiyya ta yi to idan aka ce sura kwa sati eh, misali wata uku a aure ko wata hudu sai ku mai da ita abin da 'yan sudan suke kira Mahabusa, idan mace za ta yi aure sai a turke ta wata uku ba ta fita ana ba ta tarbiyya na aure da makamancin haka a lokacin sai ku ba su orientation na marriage counseling ita da wanda zai aure ta a zo a ba su orientation ne aure ta tafis jewa da muke fitin ɗinsu da ma'aurata wa'ansu ma matan aure ne wa'ansu ma suna planning ɗan aure ne muna musu wannan orientation din sai a gaya nake tun daga kan aure yaya ya samu asali sa'annan kuma me ya haƙƙi da miji yake da shi a kanki me na ki haƙoƙin duk ki sani sa'annan ki san yaya za ki mu'amala da mijinki yaya za ki mu'amala da dangin mijinki duk ce duka ya karanta da mu sannan kuma conflict resolution yaya za a warware matsala idan ta taso a zamantakewa na aure saboda haka kawai yawanci mata in an zo kawai za a zo kawai za ta yi aure ana labari wannan ta zo ta ke ga wannan maganin mata wannan ta zo ga wannan kaza wannan ta zo ga wannan shi ta nan ba shi bane shi sa da yawa ɗan ta shigo sai ta ce ta ga ta san aure haka yake ba ba za ta yi ba saboda kwata-kwata ba kuma su orientation ba abin shi wannan yana daga cikin kuskuren da iyaye suke Allah ta shirya mu saboda haka ai kokari a basu wannan aure ibada ce kuma mu'amala ce saboda haka kana buƙatar saninta kyakkyawan sani don ka san yadda ka bautata wa Allah tambaya na nan shi ne wannan jumlar da hausawa suke cewa zai mutanen Allah akwai sabo a cikin jumla? mutanen shedan ne dai a mutanen Allah ba ne saboda ba aikin Allah suke yi ba aikin shedan suke yi kinaya ce bahaushe yake yi a matsayin wato shabuɗe ne aka ce gayu mutanen Allah ai shi ya saba aikin Allah yake yi ba shabuɗe ne ake musu bi ma'ana tun da aikin da suke yi ba na Allah suke yi ba saboda haka wato shi shine ingantacce saboda haka a gyara kuma a wani lokaci na kan yi mamaki sai kamata za ki ga ta kwallafa rai wani idan ka gan shi yadda ka san ɗan kuikuyo ka yake gashin ya kona shi ya yi kwailin sannan wando kamar yaro ya yi kwashi a famfas ya zazzago sannan ga kada a wuyarsa in ya zo yana wasa bebi sai ka suna ce wallahi ya haɗe zafi cizozo shi ke nan fa ni ina cizo a wajen ha a da cizo a wurin wai cizozo shi ya ma wuce cizo cizozo ne ki ba daidai ba ne na. idan wannan malam idan mutum yana da sana'a kuma ya ya yana sana'a amma kullum ba ni ba sai tsara da ya kamata yi ta ce malam kuma ni mai yawan sadaka ne kuma ina kyautata wa na, amma ina fuskanci da haka ke faruwa da shi me ke sa hakan ke faruwa da akwai jarabawa da lokaci Allah kan jarabci bawansa ya gwada karfin imaninsa sai ki duba alakaci da mijinki shi ma in akwai matsala tazzaro yana iya haifar miki da haka iyaye kuma iyayen iyayenmu na da su ne suka zauna da su yanda kika san ya da kanwa wa da kanwarsa ki ga mata ta mai da mijinta yanda kika san tamkar uba abokin shawara in kana da damuwa Ka ce wani kaza kaza kaza sai ki yi kaza kuma wallahi za ki ki iyayen mu a da tarbiyyar da suke da shi suna neman albarkar su. mu na yanzu mata ba su zan mijina da albarka ba wallahi mata da yawa ba sa ganin mazajen suna da albarka shi sa idan ka yi magana muna karatu a jami'a ɗalibai 'yan aji biyu ne sai nake ce musu kai ku nemi albarkan mazajen ku Shi ne suka irin abin ya ɗan musu wani bambara kai saboda yan bana bakwai ne sai na ce wallahi duk lokacin da aka gani wani lokaci zaki abu mijin ke ce kaki ki ce sai kin yi in ya ce kaki kika ce sai kin yi zai ce kaza zai faru na ce don girman Allah ku tambayi kanku abin nan da ya ce shi zai faru ba shi yake faruwa ba ya su ce ke eh, shi yake faruwa na ce to ai albarkan shi da kika nema shi ne ke faruwa kenan hakan ke faruwa wata kawai ta kira ni bayan kwana biyu ta ce wallahi tafiya suka yi da mijinta sun yi musu ne akan wani abu ya ce kakka yi sai kaza ya faru ta ce sai ta yi ta ce duk abin da mijin ya ce zai faru shi ya faru kawai sai ta tana da magana sa shi ne ta kira ni ta ce malam magana ta ne gaskiya ce na ce an gaya miki kamfen nake wa maza ni ina gaya miki ne abu dan ki gyara mu'amala ki da mijinki Allah ka shirya da mu saboda haka ki duba kila wannan matsalar ce in kuma ba ita ba ce kina kyakkyawar mu'amala da mijinki ki tabbatar da cewa akwai jarabawa shi kowa da inda aka rubuta masa nasa jarabawa to sai ki lizimci istighfari duk wani damuwa da kike ciki idan kika lizimci istighfari Allah zai kawo miki da shi ko la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin manzo Allah ce duk mutumin da ya lizimce ta in duk damuwa duniya da yake ciki in da ya lizimci kasan haka Allah zai ne masa ita na'am na biyu shawara kamar take neman ya kokari rubutun da kan kawo ta ce tana da yara ƙanana da farko suna ƙanana in kaulace su suna da biyayya ba sa saba umarninta amma da suka girma sai suka zama kamar ba sa jin maganar ta su saba dashi sai magana ba ya ce a kyale shi kuma jinsa yanzu ga shi a madan ma ya yi in yamma ya yi ta ce su ji da su sai su tafi wajen shi ma sai magana sai ba ya sai a jari su lokacin da za su yi amma kuma ita abin da ke damun ganin suna magana da babban su suna mishi magana a hankali amma ita suna magana da ita kamar su suka bi da haka hukumar magana. eh saboda baban su na da kaya ne. amma kuma yanzu ta damuwar ta a kananan da ke tasowa. eh sun yi abin da manyan ke su ma sun ɗauka. eh, eh gaskiya ne misalin da kika samu a gidanki gaskiya mijinki ne ne gaskiyan magana shi sa yana daga cikin orientation da muke badawa a marriage counseling shi ne a samu rhyming na nishan kaninki da mijinki menene target ɗinki a aure aljanna ko shi ma ya zama na cewa target ɗinsa ne aljanna to idan kuwa an samu nishan ɗinku ya yi rhyming da juna to ba za ki samu wannan tasgaro a gidan mijinki ba saboda shi yanzu yana ganin cewa shi wannan ba wani abu bane kaza kaza inda manufarsa aljannansa da kuma 'ya'yansa, ai ba zai bar su a haka ba zai tsawatar musu sannan gashin nan shi da kansa zai kawo scissors ya aske musu da ce kuma su je su aske sa'annan masu yin haka shi ne zai musu fada saboda wanda yana daga cikin kuskure. da mata suke yi ba sa sanin tun musamman yara ƙanana kun ga iyaye mata hmm. wallahi ku hattara da su don karamin abu na bata wa mamanki rai a zuciyarta ko ba ce miki komai ba wallahi ba za ki daidai ba a rayuwa ina gaya muku wallahi ba za ki daidai ba a rayuwa bari in gaya miki wannan kissan haiwar Allah da wannan ya faru da ita tana kyautatawa maman iya kyautatawa kuma Allah ya yi ta tana da arziki ta kyautata wa hatta ɗan uwanta da sauransu wata rana ta ce wa mamanta mota to maman ta ce ta ce wa wani kananta wanta mota kuma wanta ɗin nan ba mamansa ɗaya ba uba ne ɗaya ta ce mai mota a lokacin ta ce kuma maman ta ce in za ta ce mai mota ta ce mai mota mai kyau sai ta siyowa wa wan mota mai kyau to motar maman ta samu matsala sai ta a lokacin ba ta gyara motar maman ba sai ta siya wancan ina ba ta ni ne sai ta siya wa wanta mota ashe abin ya yi wa maman ciwo a zuciya me yasa za ta sai mai ita ba ta gyara mata nata ba amma maman ba ta ce mata komai ba ba ta ce mata komai ba wannan mata ta je umara ta gama tawafi ta gama sa'ayi ta gaji sai ta ɗan kwanta a cikin kaba irin baccin nan na gajiya ya sace ta kawai sai ta ga babarta a ranta a bace ta yi fushi sosai a mabarki tana farkawa kawai sai ta fashe da kuka a take ta kira maman ta ce mama akwai wani abin da kike nema a rayuwar da ban miki ba ta ce babu na kyautu abin da kike so ina miki mama ta ce eh sai ta ce mama don girman Allah ki gaya min in akwai wani abin da nake miki mara kyau ta ce wallahi ba ki da komai a wurina sai albarka sai ta ce to mama ga mafarkin da ni ina gaya muku dan ya zama ku izina sai ta ce eh gaskiya ne lokacin da ta sayewa kika sayewa wanke mota na ji zafin abin a zuciya cewa na motar ta samu matsala kisa baki gyara muku kafin ki sai mashi sai ta ce mama ai kika ce sai mai mai kyau kuma shi yasa na tsaya na jajirce na sayi masa mota mai kyau ta ce eh ba wai siyan masa motan da kike bane min ciwo ni ne sa baki gyara min ba ba shine min ciwo yanzu ai ba wani abu bane ko amma shi ya mata ciwo Allah kuma ya nufe ta da ishara har ta gane to iyaye mata musamman ƴaƴa mata yana daga cikin wautan da kuke yi musamman berori da kwailoli su suka fi bada ciwon kai sai magana a kalle ce ta ce mama ke wato ba ke ma san abin da ake faruwa ba kin ji a nan da yawa irin wannan sai ki ga da tana da kokari a makaranta sai ki ga kokarin na ta dishewa saboda kina fata maman ki rai sai ki ga kwakwalwar Allah na ta doke shi kuma maimakon ya ci gaba da kun kasa wanda yana daga cikin kuskure babba da yara kanana musamman wanda suka kai irin wannan range din yan 13 14 15 kin ga wannan lokacin kan na hayaki ana gani yanzu fa yi ta ma abincin ku ai kadan ne to irin wannan shine matsalar da yara suke fuskanta saboda haka ku saukar da kanku ku mai da al'amari zuwa ga iyayenku ku duba maman juwaidu bawan Allah ne kirki ibada amma a mashi ta kira shi in ki amsa mata yana sallah ne ba ka kira shi kaso uku ya ki amsa mata ka ji zafi a zuciya ka ce ɗana ne ke kyamata na Allah ka nuna mai dukkan karuwai tun yana yana kyamatan a zuciya fa ta faɗi wannan maganar amma sai da karuwa ta mai shari gane wannan matsalar yana daga cikin kuskure da yara da yawa suke yi saboda haka kin zan ma kina kunna babaki daga yau ki je ki same ta ki kuka baba ki yafe min ba haka ba ba za ki taɓa ganin mai kyau a ki ba ta karatun da kike yi dan bokon nan islamiyya nan da ake zuwa ana dan ganin har yake ma shayi ne sai ki ji duk tana dushewa, da kina da kokari amma yanzu kike ga kokarin na ta dushewa. duk yana ciki eh Allah ka shirye da mu ya ce kwana biyu ta ɗan samu larura ta rashin rike alwala ana sallah da alwalar da ya kari ita kuma cikin da ba ya kumbura ya mako wani amma kuma da ta sanadiyar ke alwala kamar hawa shida na kuma ya ba yanzu ya ta ce ana kai na kuma tana sallah alwala na karewa. ne mafi galibi ciye-ciyenku na mata shi ke haifar da wannan sai ki rage ciye-ciye sa'an nan kuma shekaru in yana ta hakan na faruwa musamman ma dai ciye ce shi ke kawo irin wannan matsala sai ki lizinci musamman in kika mahabbatu sauda ko kwaya ko gari ki yawaita shan shi ko kina kauna shi insha Allah zai yi kokari ya daidaita miki wannan matsala na yawan hutu ina fata an gane Allah ka shirye da mu Allah ka ba mu ikon gyara ɗabi'unmu Allah ka ba mu ikon tuba daga zanabanmu ya Allah duk abin da za mu yi da zai sa ka fusata mu ya Allah ka kame hannun mu kada ka famu shi kon aiwatar da shi duk abin da zai sa ka yafi da mu ya Allah ka kinsa mana shi a zuciya kuma ka famu ikon aiwatar da shi idan mun aiwatar ya Allah ka taba mana a matsayin ibada yadda ka haɗa fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon ka kaɗa mu a cikin firdausul a'la ya'yan mu mata wanda suke neman damar da za su shiga gidan mazajensu Allah ba ka ba su ba ya Allah muna roƙonka ka tausaya musu ka azabta su ka maza na gari su ma ka sa su zama mata na gari zaurawa a cikin ƴaƴanmu wanda suka kawo ciki muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ka mai da su gidajen mazajensu in shi ne mafi alkhairi in ko ba shi bane ka kawo musu wani ke fi su alkhairi ka kuma ba su iko su zama mata na gari su ma mazan ka sa su zama musu maza na gari ƴaƴanmu maza suke ne mata da za su aura da su samu ba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ka hada su da mata na gari su ma ya Allah ka sa su su zama maza na gari da iyalansu ɗan mu da suke hannun wannan mayagun mutane ya Allah ka kawo musu mafita ka kawo musu ɗauki a cikin wannan hali da suke ciki duk inda suke ya Allah ka mai da su zuwa ga iyalansu a cikin koshin lafiya ka raba su da fitinan wannan mutane su kuma masu wannan aika aikar ya Allah masu shiryuwa a cikin su shiryar da su wanda kuma kaddara ka ta riga ta gabata a kansu cewa ba za su shiryu ba ya Allah ka tsara kansu ka sa su ci kansu da kansu ba tare da jami'an tsaron mu sun wahala wajen annatar da dukiyar gwamnati wajen fitar da su ba su da kansu su ci kansu ba tare da an wahala da su ba shugabannin da ka azurta mu da su a wannan kasa ya Allah muna roƙonka kinka musu kaunan mu da mu a cikin zukatan su ka su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira mu kuma ka mu ikon da zamu musu biyayya akan abin da bai wa dokar ka ba wanda ya gina wannan masallaci ya bada shi wakafi ga wannan al'umma muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ka gina ka ta fara estate gare su a cikin aljanna kai albarka ga zuriyarsa kai albarka ga dukiyarsa mu ma kai albarka da zuriyarmu da kuma dukiyarmu sa'annan mu ma muna roƙonka ka gina mana katafaren gida a cikin aljanna da hadis ya ka bashi iko ya kashe irin wannan dukiya a wannan wuri ya Allah mu ma ka ba mu dukiyar da za mu yi wanda ke sama da wannan a wurare da dama a wannan ƙasa tamu mu kuma idan mun yi ya Allah ka tsaka mana a matsayin ibada fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk